Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tasoshin na zangon FM a Nijar ɗin da suka haɗa da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ne ta alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. na Hauwa Sharif. A yawan shirin zai mai da hankali ne akan abin da ake kira cin zali tsakanin ɗaliban makaranta wato bullying a turance. Inda kuwa makon da ya gabata akwai wani bidiyo da ya karaɗa shafukan sadarwar zamani da ya nuna yadda wata ɗaliba ta ci zalin 'yar uwarta a makaranta. Shin ta yaya za a magance irin wannan matsala sannan kuma waɗanne irin matakai ne ya kamata gwamnati ta ɗauka domin a rage ko kuma a kawar da irin wannan matsala ta cin zali a makarantu wanda mutane da dama suka fi sani da bullying. Sannan idan muka leƙa ɓangaren kwalama a yau za mu ji yadda ake yin farar miya wato white soup. masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba sai ku biyo mu a cikin shirin na yau da gobe. Haka yake masu sauraro yanzu zan ja gefe in barku da wakiliyar mu a birnin Abuja Najeriya Rukayya Basha da kashin farko na tattaunawa da ta yi da bakin da ta gayyato a teburin tattaunawar mu. Rukayya bismillah. A yau shirin namu zai mai da hankali ne akan cin zali wanda aka fi sani da bullying tsakanin ɗaliban makaranta wanda ko a makon da ya gabata akwai wani bidiyon da ya karraɗe dandalin sadarwa na zamani da ke nuni da wata ɗaliba wacce ta ci zalin 'yar uwarta a makaranta. Shin ta ya za a magance irin wannan matsala sannan kuma wani irin matakai ya kamata gwamnatin Najeriya ta ɗauka domin a rage uku a kawar da irin wannan matsala ta cin zali sannan idan da lokaci za mu taɓo ɓangaren kwalama inda bakuwar mu za ta gwada mana wani nau'in girki wanda uwar gida a gida za ta iya yi domin burge mai gida masu sauraron mu sai ku biyo mu don jin yadda tattauna namu sai kasance. To madalla. A cikin zauren namu na yau dai muna tare ne da. Sunana Honorable Abubakar Adamu Musa. Sunana Hawa Ahmed Aminu. Sunana Dr. hawa Babura. Ni kuma kwararriya ce a ilimin yara matakin farko da kuma walwala kwakwalwar yara a cikin bincike mai zurfi wato wanda ake kira research of brain development. To Hajiya Hauwa ya girman wannan matsala na cin zali duba da cewa A wato yarki mata ta taba shiga irin wannan yanayi ko matsala a gaskiya cin zarafin yaro ba karamin illa ba ne ga yaro saboda yana sa yaro ya shiga cikin wani matsanancin yanayi wanda in dai ba wani ikon allah ba abin yakan kai ga yaro ma ya rasa ransa saboda ni ya faru da yata ga naune ni ba jiyau ba To Hajiya Hauwa ta yaya kika gane cewa a yarki na cikin wannan matsala ta wato cin zali da ake samu tsakanin ɗalibai ko kuma 'yan adam haka? Ai babban matsalar shine da farko dai ma an yi mata headgear ne na junior section. to daga nan kishi ya shiga tsakaninta da wata yarinya Yarinya ma an yi expelling ɗinta ne daga wani makaranta sannan aka wata makarantar da su zainab suke kuma unfortunately aka sa ta ajin da zainab take so sai kishi ya shiga tsakanin an yi wa zainab headgear ke gani ita ya kamata a yi wa headgear saboda ta girma duk yaran aji so tana da yara da ta sani a senior section maza ne samari suka haɗa kai suka fara bullying din zainab cewa da zainab shi tall and slim haka doguwa ce siririya baka so in sun ganta ta zo sai a yi tafi a yi dariya a tafa a ce waye ga headgear headgear ga ta nan wata kaman fensir ne a'a kaman biro a'a mai kama da taɓarya ga ta baka wane ne irin da aka fara tun ana irin wannan tun baya damunta dai dan soma damunta amma still sai irin bata damu ba so su seniors din ran da suka yi graduating akwai ɗaya wanda yake ubansa retired army officer ne saboda haka sai ya zo da bindiga makaranta ya dinga harbe-harbe har sai da aka school authority ta kira ainihin mobile aka yi kore su Sosai sai suka threatening din zainab cewa ai ba tana takama ita headgear ba yau za su kawo ƙarshen headgear sun san islamiyyar da take zuwa za su je su harbe ta su kashe ta kuma su kashe banza kuma babu abin da zai faru to ranar ne zainab ta tsorita sosai saboda sun ce za su bi ta islamiyya su harbe ta it was on wednesday ta dawo makaranta ba ta gaya wa kowa ba ta shirya ta tafi islamiyya wallahi an kai ta islamiyya nan ko minti talatin ba a yi ba aka mana waya aka ce ai ga zainab ta suma saboda ta sa tsoron akan cewa tun da sun ce za su zo to ko lalle za su zo so tana ganin kawai ranar nan ta zai kare ta suma aka mana waya muka je muka kai ta asibiti bayan ta muka kai ta asibiti ma ta shiga koma kwanan ta biyar tana koma babu wanda ya san me ya same ta sai dai ana ta sa mata drip kawai ana ainihin ah, mata allurai da za a yi eh, reviving ɗinta to ran da ta farfado ta bude ido ta kalli likita sai ce mata a zainab welcome back what is wrong with you zainab kawai sai ta fara hawa ta ce masa doctor i don't want to die to amma kawai dai tana matsanancin shi ta sake suma for another five, four or five days ne to da ta farfado shine kawai muka a ranjin muka kai ta american hospital a dubai ba irin test din da ba a yi mata ba suka ce su ba su ga komai ba a lokacin su aka ta tambaye ta akwai abin da yake da ta ce babu to amma kawai dai tana matsanancin ciwon kai sai aka bamu magungunan ciwon kai kuma ta fara irin sijuwa din nan tana jijjiga wani lokaci so sai aka ba magani muka da suka ce mu koma after six months so duk lokacin da ake hutu ne zainab lafiya lau a gida ba ta da matsala amma da an koma makaranta sai ciwo ya tashi so ashe an koma makarantar nan suna cin zarafinta ita kuma ba ta faɗa waɗancan kuma sun ma riga sun yi graduating sun bar makaranta so sai daga baya ciwo dai yana ta tafiya siji wannan kullum yana ta karuwa kullum yana ta karuwa muka je muka kai ta wani asibitin a london su ma suka yi test insu suka yi test insu suka ce ba su ga komai ba aka ba ta magani muka dawo abu bai yi ba muka sake muka je mun je umra saudiya ciwon ya tashi muka je wani asibiti nan ma aka yi mata test din aka duba aka yi diddai to daga baya ne sannan aka ce za a haɗa mu da psychotherapist a yi mata therapy to shine da aka yi therapy matar ta yi ta mata ta yi ta mata dai sannan ta yi opening up ta imami ya faru shekara biyu muka yi ba mu san abin da ya same ta ba ba wanda ya san menene kwas matsalanta don da ana ta ce a ah, ko aljanu ne ko wane ne wallahi ashe ashe bulin inta da aka yi tana da irin yarinya ce mai haƙuri kuma ba ta son faɗa ba ta son tashin hankali to tana da yayi tunda ita ce auta tana ganin idan ta faɗi abin da ya faru za su je su samu yaran nan a makarantar nan za a yi tashin hankali zainab in ta ga ana faɗa ko dai ta bar wurin ko kuma ta yi ƙoƙarin raba in ta ga karfin ta za ta bar wurin ko ma ta fara kuka saboda ba ta son faɗa ba ta son tashin hankali kuma tunda abin nan ya faru ba ta taɓa nuna mana komai ba tana behaving normal za ta shigo cikin jama'a za a yi wasa da dariya za a yi kallo da ita za a yi komai da ita so babu wanda ya taɓa tunanin cewa akwai wani matsala sai daga baya. to a uh, dr hawa shin a matsayin ki na wannan matsayi da kika bayyana mana me ke janyo irin wannan cin zarafi tsakanin ɗalibai a najeriya. gaskiya akwai abubuwa da yawa da yawa da suka tattaru suke janyo cin zali a tsakanin yara ko kuma babba ya ci zalin yaro wannan abubuwa sun dangana ga wato a bincike mai tsanani da aka yi aka ga yadda ake tayar da yara to sukan fake a wani gurbi a kwakwalwarsu da ake kira a turance survival state to duk wani yaro wanda ya kasance bai taso da walwala a rayuwarsa ba yakan tashi ya zama mai cin zarafi ko cin zali wanda ake kira boli abubuwa da suka tarkata suke tasiri a kwakwalwar yaro ko yarinya ko mutum har ya girma yanayi ya hada da shi kanshi an ci zalunshi shi yana yaro rashin kulawa ta iyaye akwai a turanci abin da ake kira trauma da kuma stigma wato tsangwama ta al'umma ko da kaga ga an tsangwami mahaifiya a gidanku maybe babanka baya uh, baya baya mutunta mahaifiyarka ko mm. yayyanka kaga ane musu ka tashi kai ma tsoron kar a maka sai zamana kai sai ka ci zarafin wani ko zalin wani don a ji tsoronka so yara daga gida ƙanana an sun fita waje suna da wani gurbi a zuciyarsa da sai sun cike shi mm. to wato yaƙinin cike wannan gurbin da yake zuciyarsu a kan tsoron kada su ma a kalle su a matsayin ba su da kuzari da za su yi wani abu a tasiri a rayuwarsu su kan tsangwami wani yaron sannan ko da a ce yaro a gidansu a alkince ike idan ya fita dole dai abinda muke kira mu uh, professionally abinda ake kira um, Uh, rainan ɗa uwa da uba ba su isa su kadai su ba wa ɗa horo ba mm. saboda ɗa yana girma ne a cikin al'umma to ko da a gidansa an killace shi an masa duk abin da ake bukata in dai zai fita ya ga abubuwa marasa kyau ko a talabijin ko a waje a cikin abokanai ko a gari hakan nan ma to abubuwan nan da zai kalla suna iya tasiri a kwakwalwarsa su janyo masa rikicewa kwakwalwa akan yadda zai yi mu'amala da mutane mm. makamancin haka Masu sauraro har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yawo da gobe. Ga malama Rukayya da ci gaban tattaunawar da ta koro tare da baki akan wannan batu na cin zali ko bullying a tsakanin ɗalibai 'yan makaranta. To Malam Abubakar in na dawo kanka kaji abin da Dr. Uh, Hauwa Babura take faɗi kan abin da ya shafi cin zarafin ɗaliban makaranta da aka yi kwanakin baya a babban birnin tarayya Abuja. To a matsayinka na masalin wato halayyar ɗan adam me za ka ƙara kan wato irin waɗannan yara da ake cin zarafin su ko in ce irin waɗannan yara da 'yan uwansu a makaranta suke cin zarafin su wanda mutane da dama suka fi sani da bullying. To um, wato ba za mu ce komai ba yanzu sai mu ce allah dai ya shigo lamarin eh, yan najeriya musamman ma iyaye domin gaskiyar magana shine abun da yake faruwa ba laifin yara ba ne da suka aikata wannan laifin laifi ne na iyayensu da su suka tarbiyartar da su da su ne kuma suka ba su irin tafarki na rayuwa da za su iya siya a kai kuma ita ma kanta makarantar tana da nata laifin domin yaran nan yariyan nan da aka yi mata wannan abun wa'inda suka yi mata ba wai shekaru suka fita ba a tsaye ma in ka kalle su ba wai wani jiki suka fita ba amma sun sai a gabanta suna ta mata maganganu na cin fiska haka har yasa ta fashe da kuka abun da aka ke nuna maka ci ne akwai matsala na ɗabi'a a tsari da na iyayen wa'innan yaran suka tarbiyartar da su akwai kuma matsala na gudanarwa da ita ma ta shafi ɗabi'a a tsari game da irin karantarwa da wannan makarantar take to wannan shine babban umur a ba'isa abin da ke kawo abubuwa irin wayannan abu na biyu su idan yarinya da tana shekara goma sha biyu za ta iya siyawa ta kalli yar uwarta mace ɗaliba kamanta ta yi masa irin wannan cin fuskar a aids ta to me kike tsammani zai faru idan ta yi aure ya za ta yi mu'amala da namiji ya za ta yi mu'amala da na gaba da ita a wurin aiki in ta samu aiki ya za ta yi mu'amala da na kasa da ita ya za ta yi mu'amala da 'ya'yanta so wannan maganar bayi da bambanci da yanayi da kuma lalacewa da al'ummanmu take ciki kuma wallahi idan ba iyaye sun maida tarbiyya wani abu ne mai muhimmanci ba wallahi za mu fada irin halin da kasashen turawa suke ciki wanda za ka ga na iya kashe mahaifinsa ya tana iya kashe mahaifiyarta ya ba sa saurara mahaifi ma'ana tabbiya horarwa ko faɗakarwa na iyayensu kuma yadda allah ya halicci mutum akwai stages da yawa akwai rukuni-rukuni da dan adam yake girma shi kwakwalwa bayi da wani nasaba da abun da bai taba ji ba bai taba gani ba bai taba ɗanɗanawa ba shi kwakwalwa ɗan adam duk yadda kaga mutum yana ɗabiya to ɗabiyan nan ba rana ɗaya ɗauke ta ba akwai abubuwan da yake gani akwai abubuwan da yake ɗanɗanawa akwai abubuwan da yake gani wanda su ne suke constitution su zama a turanci ana kiransa perception na dan adam so wannan perception din ma'ana fahimta din shine mutum zai dauka har ya je ya iya interpreting akan wani abu da ya faru a wani abu daban so ni a fahimta na iyaye musamman iyaye mata domin ana magana iyaye mata domin su suka fi samun lokaci da yara duk da ma abun ya faru a garin abuja gari ne da iyayen mata da iyayen maza duka ma ba sa zama da yayansu amma abun da nake faɗa idan kana son 'ya'yanka su amfane ka to dole sai ka ba su tarbiyya da za su yi tausayinka su yi cin kanka idan ba haka ba za ka sha wahala ka kai su makaranta za ka sha wahala ka fatar da su ka sha wahala ka haife su amma da da baraka baraka amfana da su ba yanzu mu har yanzu a afirka idan akwai wani abu da yake taimakon mu shine wannan tarbiyya na iyaye domin duk yadda mutum ya sufa 'ya'yansa ba sa gudansa masha Allahu. To, uh, Dr. Hawa, uh, kina ganin waɗannan bayanai da kika yi wani irin matakai ya kamata a ce a bi domin a magance irin wannan matsalar cin zarafi tsakanin ɗalibai? So, akwai matakai da yawa wanda kowa sai ya ɗauki ya ja ɗamara gyara. ba kawai gwamnati ba ce ba makaranta ba ce ba iyaye kawai ba da al'umma gaba daya matakin farko da allah ya ba wa mutum ɗa saboda haka iyayensa su ne masu haƙƙin farko kafin ma a zo kan gwamnati ko a zo kan jama'a iyaye ya kamata su lura da mu'amalarsu da jama'a a zamanin nan su janyo 'ya'yansu jiki mun zo zamani ne wanda ba irin na da ba ko ga abincin da muke ci ya bambanta mu mu shekara hamsin zuwa sama a kan yan yanzu ƙanana daga arba'in ƙasa saboda a lokacin da kaman shekara hamsin da ta wuce yawan duniya bai kai yanzu ba abinci isasshe ne to yanzu akwai ƙwayoyi da ake jajjefawa a gonaki wanda suke tada abincinmu ya haɓaka to abincin nan da muke ci ba lalle yana janyo mana kansa ba yana iya janyo mana wasu abubuwa a jikinmu waɗanda ba za su ba mu tunani mai kyau ba da abubuwa da yawa da iskan ma da muke sha ta gurbanta so saboda haka ba za mu jajirce ba akan abin da yake baya da baya yiwuwa dole mu tashi tsaye matakin farko iyaye su ja 'ya'yansu a jiki irin kunyan nan ta bahaushe a fidda ita ke uwa kai uba ya zamana ka tarbiyyantar da ɗanka yana da walwala cewa duk abin da yake damun shi zai zo gare ka to idan fa ya zo gare kan nan yanda kuma kai ka kula shi yana da tasiri akan ya ci gaba da zuwan maka idan yanzu yaro ya zo ya ce shi baya son zuwa makaranta eh. sai ya zo maka shi ya yi aikinsa fa ya gama mm. kai uwa ko uba ko wanda kake renan ɗa kai ne zaka ce bari ka ga to menene ya janyo wannan idan ka kyare shi na farko watakila gobe ba zai zo ya faɗa ba idan kuma ka karbi uzurinsa ka tashi ka tafi makaranta ke uwa da masifa ko uba kika je kika kunyata ɗanki kin kuma janyo masa tsangwama mm. so wannan fa abu ne wanda ba zai yiwu ba a minti kaɗan a yi jawabi sannan mataki na biyu idan aka fita da can a zamanin da da yadda muke rayuwa akwai inda ake cewa ɗana kowa ne mm. wato ko makwabci zai iya eh, tarbiyyantar da yaro in ya ga yaro ba abinda da yake ba daidai ba mm. to yanzu in kika lura za ki ga mu a tsakanin mu sai dai in ka fita ka ga babba yana fada yaro yana fada tarbiya ta lalace makwabci bai san haƙƙin makwabci ba to sai mun fa dawo kan teburin tunani mun gyara unguwanninmu mun gyara gidajenmu sannan ita kuma gwamnati ita ce uwa uba ita ya kamata ta fidda kuɗi ta saka a gurin harkar bincike mai tsanani kan cewar menene yake dagula a harkokin yaranmu a yanzu za ki ga yadda yaranmu suke zalunci kamar shan kwaya ne da iyawa tare suke tafiya wannan halayyar da take janyo yaro ya je sha kwaya irin ta ce take janyo yaro ya zai ci zarafin wani mm. ko dai ya je ya ci zali ya ci zarafi ko ya fake ga kwaya mm. so gwamnati dole ta kawo matakai wanda za a shimfiɗa wa iyaye kuma wanda za a shimfiɗa wa makarantu da kuma jama'a gari gaba daya. To masu sauraron mu anan za mu dakata da wannan tattaunawar sai ku biyo mu a mako na gaba domin jin ci gaban wannan tattaunawar namu. Yanzu kuma za mu garzaya ga fagen kwalama amma kafin nan bari mu je ga hutun rabin lokaci kana muka dawo shirin namu zai dora. tare da hajiya halima muhammad muhammadu wacce za ta gabatar mana da girke-girke wannan karan irin na gargajiya hajiya yau kuma me za mu girka sauraro assalamu alaikum barkanmu da yau za mu gabatar da farar miya nan miya ce tamu ta ƙasa nigeria amma ta gefen kudancin Najeriya. To mu je zuwa me da me ake bukata idan za a yi wannan farar miya? Eh to idan za a yi wannan farar miya uwar gida tana bukatan kayan ciki. Kayan cikin kuma idan uwar gida ta tashi siya ba wai duka kayan ciki bane. Shi kawai miya ne wanda ake bukatan abu farare. kin fahimta mm. kaman tumbi da hanji eh akwai mai sefa banda sefa wata tana nan ita kaman hanji amma tana da yaukin nan sosai abodi in ji yarba suke kiranta sai a yi nemi su yi kashi uku kenan su mm. za ka siya idan ka je siyan kayan cikin ka saboda shi kin ga tumbi idan aka sa mata ruwan zafi za a bare ta sannan idan ka je ma siya ka yi kokari akwai mai hasken akwai mai haske eh akwai tumbi mai haske akwai kuma mai duto ka eh, kaura cewa mai duhun na kaɗe ka dauki mai hasken shin a dama ta farko an ce miyan nan farace eh farace to mm. ana bukatan komai fari to kin ga anan kika sai kayan cikin ki to mai saurari tana iya bukatan kaza to inda hali inda hali idan babu hali kuma shi ma kifi danye akwai mai haske kin fahimce ne mm, eh. in ka je gurin masu sai da kifi akwai mai haske to ko ta hada da kifi ko ta yi da kaza ko ta yi da kayan ciki to wata za ki ga duk ta haɗi e ta yi mm. banda dai kifi amma za ta iya sa kayan ciki da kaza yawwa sai kuma uwar gida tana bukatan um, stockfish kifin na farin nan farin mm. uwar na bukatan crayfish uwar gida na bukatan barkono amma ba ja ba tana bukatan akwai barkono ko na ganan nan dan mai dan duhu duhu na mm. tunan ya shiga girki ya hada aka hada shi da shi naman da ake dafa ko kayan ciki ko kaza yana bacewa ba a ganin shi da ja ko kuma akwai shi ainihin ta a tarugu yalo mm. A tarugu mai ruwan dorawa wa gida tana bukatan albasa tana bukatan tafarnuwa tana bukatan citta tana buƙatan sinadarin ɗanɗano tana buƙatan gishiri tana kuma buƙatan masoro to idan uwar gida ta samu wa'annan sai kuma abin da za ta sa saboda ya yi mata kaurin miya shine doya yankan doya kamar biyar zuwa shida ya danganci yawan miyan mutanen da za su ci wannan miya ba. to a farko uwar gida ta nemi tukunyanta ta dora a wuta sai ta kawo albasanta ta zuba idan ya dan fara dan nuna ba sai ta ma sa mishi wani mai ba sai uwar gida in ya fara ya dan fara kanshi dai sai uwar gida ta dauki kayan cikin ta wankakke sai ta zuba sai ta kawo gishirinta ta dan barbada sai ta dauko shi ainihin citta da ta daka ta saka sai kuma tafarnuwa ta saka sai ta hautsana shi ta hautsina shi sai ta ɗebi sinadarin ɗanɗano sai ta barbaɗa wani gida idan ta tsana tana iya ɗan rufe shi saboda ya samu ya ɗan shiga cikin nama wato ya salala naman ya ɗan fara ya kama yauwa duk wannan bukata ne da ake yi kawai na ainihin sinadarin ɗanɗano da gishiri ya ɗan shiga cikin nama maimakon idan ka an taya masa ruwa ka fara dafa shi gaba ɗaya sai ka ji kamar gishirin da sinadarin yana kan ruwan ne shi mm. kuma nama sai ki ji shi salam haka to idan uwar gida ta haka a kowane lokaci za ki ga ta samu biyan bukata to uwar gida na iya daukan kanwa ko dan toka sai ta dan barbada a nama saboda rage karni ya dan nuna kamar minti biyar zuwa bakwai sai ta ɗebi ruwanta daidai miyan da za ta yi sai ta zuba don uwar gida ta zuba a wannan lokacin uwar gida tana iya daukan shi ainihin gana pepenta ta zuba ko kuma shi barkono mai ruwan gorawa to uwar gida tana iya daukan busasshen kifinta da ta bare ta cire tsoka za ta bara bawo mm. ta cire nama kisa shi ma haske gare shi kuma yana da dan wato dai duk yana da bawo kuma ana cin bawon amma a wannan mm. karan a cire har bawon eh, ya zama tsoka kawai take bukata eh. sai uwar gida sai ta zuba sai uwar gida ta dauko shi ainihin wancan bushe busasshen kifi da ake yankawa da zarto eh, wato stockfish ne eh. shi ma sai ta zuba shi a ruwan zafi uwargida gida ta wanke shi dan zaki wani lokaci yana zuwa da dan kwaru kwari mm. sai ta zubar ta saka masa gishiri ta sake zuba ruwa ta sake wankewa idan uwar gida ta tabbata ya tsaftata sai ta ɗeba sai ta zuba a cikin wannan tukunya nata sai uwar gida ta rufe da murfi amma za ka bashi ya nuna zuwa wani lokaci kamar minti talatin haka saboda naman ta ya laushi sai uwar gida ta dawo ta sake bude tukunyanta sai ta ɗanɗana ta ji menene bai ji ba mm. kamar sinadarin ɗanɗano da kuma ɗan gishiri akwai bukatan ƙari sai uwar gida ta ƙara a wannan miya ba ma bukatan mai ba ma bukata mm. mai wanda ke jikin kayan cikin mm. da wanda yake jikin kifin mm. ya wadatar to sai uwar gida ta dauki doyanta to amma je ban ji an yi magana su tumaturi tattasai a tarugu an nika an da an zuba ba eh saboda shi mun kira shi farar miya to su ba sa bukatan wa'annan ba sa bukatan wa'annan to da zaran uwar gida ta zuba kin ga ya karkata ya zama wani abu kenan tunda miyan je jirkita ne dan samu wani kala to shi ainihin ainihin shi wannan attarugu eh, eh, mai ruwan ɗorawa ya ishe shi biyan bukata sannan gawa albasa to sai uwar gida ta ɗauko doya wannan doya da ta fere ta yanka sai ta zuba a cikin ruwan nama sai ta ɗauko crayfish ɗinta da kake da ta ajiye gefe sai ta zuba idan doya ta nuna sai uwar gida ta matso da turmin ta kusa sai ta tsince doyan da cokali mai yatsu sai ta zuba a cikin turminta a take da wuri-wuri sai uwar gida ta dake shi kamar za ta yi sakwara ta ma yi sakwara ta dake shi ya yi laushi lubus sannan uwar gida ta cire shi daga shi sai ta gugutsara kamar loma-loma mm. sai ta jajjefa a cikin wannan miya ta maida shi inda ya fito eh ta maida shi inda ya fito sai ta jajjefa shi ta jajjefa shi sai ta rufe a hankali sai ta rage wutan zai narke wannan doyan da uwar gida ta saka zai narke shi zai kaurara miya zai narke a hankali a hankali tana budewa za ta nema ta rasa amma fa uwar gida kar ta cika mai wuta ta rage wutan ta eh ce ta tafi ta rika yin wargaje zai wargaje to idan ya wargaje sai uwar gida ta zo ta motsa tukunyanta ta dan daga ruwan ruwan miyan za ta ga ya dan yi kauri to kar ta damu in bai kitiburbur ba a hankali in ya sha iska kuma zai haɗe jikin shi wato kamar yana dai fatan doya ko da bai yi kauri da farko ba in dai dan sha iska ya rage zafi zai rage to haka shi yake to wannan shine white soup shi ne da faran miya shi ne farar miya wanda zaka ga ana ci ana su da hannu eh to idan uwar gida tana so kin ga tunda kuma komai muna so mu yi shi da gayu tana iya yanka ganyen parsley shi eh. ma ko na albasa mai lawan shi ta dan dan watsa dai a ce dai ba dai kawai bayan ta zuba a kwano eh ba zalla haka kawai bai eh, yi wani kin ga zai ga kaman fakau haka ka mm. ba shi to sai ta dan dan farbada mishi dan koren ganye haka dan kanana kuma kullun na ta koyi ta yi hakurin yanka dan bici-bicin nan ko kuma idan ba ta sa a daukan ganye mai girman ko da na ana ne ta dan mm. ajiye a gefe babu matsala kwalliya ne mm. to shi hajiya shi wannan miyan da me ake cin sa eh to shi wannan miya uwar gida ta iya cin shi da tuwon samovita ko kuma sakwara ko kuma garin teba ko kuma abu hmm. dama kin ce miyan na kudanci ne kare ko kuma na abu to amma tun da mu hausawa ne za ta ce tuwon shinkafa fa hmm. shi ma duk za ta iya ci da shi eh. Eh. kuma akwai dama a iya sa daddawa misali eh za ta iya sa daddawa to amma wani lokaci ina ba da shawara idan ka je siyan kayan idan za ka yi kirkin kudanci hmm. to ka samu dan kudanci wato a daddawa ma yi irin nasu irin nasu shi nyamur yana da nashi yana da daddawan shi shi za shi gan shi an ɗauki kamar takardan siminti a cikin shi suke saka ɗan kankani haka za ki ga sun ɗan saka shi a jikin takardan siminti za su ɗauko ɗan ganye haka sai su kulla takardan to idan ka je gare su ka ce su baka daddawan su to in za dai ka girki irin na kudu to ka eh, nemi komai na kudu komai na kudu yawa arewa ne shi ma ka yi na arewa haka idan za ka yi na na ba adami mm. shi ma komai ka nemi na ba adami da an sake wani abu za ki ga gaba daya miya ta jirkice kuma dan idan kika je gida uh, bayarabe ya miki abincin gargajiyan shi kika ci a matsayin ki na keta ba sai kin tambaye shi ba wani kawai da kin ka kalli abubuwan kin san me ya saka sai ki je kasuwa sai ki siyo to da zaran kin bar abu guda za ki zo ki ga ɗanɗanon bai baki irin wannan nashin ba. To masara sauraro baki ɗaya kuma da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu na yau. Sai a kasance da mu a gobe idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakiliyar mu Abuja Rukayya Basha da dukkan abokan aiki musamman Zara Fage. Sai Julie Lazarus Gresham da ta hada mana shirin baki ɗayansa. a Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai an jima ku.